Shekarar Musulunci tamkar ta miladiya ta ƙunshi watanni goma sha biyu, farawa daga watan Muharram zuwa watan Zulhijja. A kowace shekara malamai da kuma ƙungiyoyi na addinin Musulunci sukan himmantu wajen faɗakar da jama'a akan tasiri da kuma buƙatar musulmi su rika amfani da ƙidayar shekarar ta Musulunci. Ko yaya jama'a ke kulawa da amfani da shekarar? Ya sunan Aliyu Suleiman. Aliyu Suleiman yau nawa ga watan Musulunci? Sha a'a 19 talatin ga wata. Ya an kai ka yau talatin ga wata? Saboda ina lisahi ne ina biyar da Suna na Bashir Musa Muhammad Dan Jibo. Yau nawa ga watan musulunci? Yau wallahi to dai ka san ba shi maka yawan kulawa ba irin yadda maha kula na boko sosai. Me yasa ba ka kula da shi? A abin da yasa ba mu kula da shi saboda 'yan makaranta muke mun gane datin ɗin layin wannan abin bisa ga na hausa gaskiya ko ba gaskiya ba salamu alaikum sunana alhaji ahmad tambar alkali yau nawa ga watan musulunci yau ga watan musulunci a <laughs> me yasa kake ganin mutane ba su kula da sanin watan na musulunci gaskiya sakaci na babu wani dalili ne sakaci babu hujja ne sakaci na gaskiya na daga gare mu duk da karamcin kulawa da kalandar musulunci ke samu daga musulmi malamai sun nace akan cewa tana da tasiri kamar yadda dr ibrahim liman sifawa malamin addinin musulunci a najeriya ke cewa a musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekarar kamar irin zakka ana biyan ta shekara-shekara ramadan ana yi ne shekara-shekara hajji ana yi ne shekara-shekara idi ana yin ta shekara-shekara saboda haka wannan shekarar take da muhimmanci don ita aka ibada da ita ita aka san lissafi da ita koda ga mu'amala ko an samu wani sabani a musulunci. To ko yaya za a iya ƙara karkato hankulan jama'a wajen amfani da shekarar ta musulunci? Muhammad Lawal Mai Doki jagora ne ga ƙungiyoyin da ke fafatuka wajen kula da lamuran addinin musulunci a Najeriya. Inda an kai to can da su mutanen babu ruwansu da wannan kalan da ke goge. sai da ce saba ashirin ga kaza ko a ce bakwai ga watan kaza ko ko a ce a kaza ga kaza ko kuma su yi ta kida to kaga duka wannan yanzu a saboda yawan karfin turawa da sai suka mai mu ciki bisa ga wannan turba to don haka ni kira na shine mutane su dawo ga wannan kira na kalandar musulunci kuma e, inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za a kai kowa ya kula da irin wannan in an kai dole dole yanzu dai shekarar musulunci ta 1444 bayan hijira ta wuce an shigo shekara ta 1445 bayan hijira malamai na ƙara ƙarfafa gwiwar musulmi akan su yi nazarin ayyukan da suka gudanar a shekarar da ta gabata da zumar ƙara azama wajen aikata kyawawan ayyuka da kuma nisantar munana muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya